haka yake sashen hausa na murya amurka ne ke magana daga nan birnin washington dc Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Bayan labaran duniya Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida sai kuma maimacin shirin tsaka mai wuya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. A jiya Asabar Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya sanya dokar hana zirga-zirga a Ingila inda ya janye aniyarsa ta sassauta matakan kulle a lokacin bukin hutun kirismeti bayan da aka gano sabuwar nau'in coronavirus ta kunno kai a cikin kasar ina sanye da damuwar mutane da suka zuba jari a wannan lokaci na shekara na san takaici da za su shiga in ji johnson a wurin wani taron manema labarai amma ya ce babu wata mafita da na sani johnson ya kaka ba dokar kulle mai tsauri bayan da babban likitan kasar ya tabbatar a jiya asabar sabuwar barkewar coronavirus a cikin kasar da ke yaduwa cikin gaggawa lamarin da ya kara yawan masu kamuwa da cutar ba tare da an sani ba dr chris witty ya faɗa a wata sanarwa cewa babu wata shaida da ke tabbatar da sabuwar coronavirus ta fi yawan kisa ko kuma sabon maganin rigakafi da aka tabbatar ba zai in mata ba amma dai ana kokarin tabbatar da hakan A jiya Asabar masu tattaunawa a Amurka sun yi nisa inda ya rage abubuwa kalilan su cimma daidaito a kan batun tallafin COVID-19 na kusan dala triliyon guda. Ana sa ran nan ba daɗewa ba tattaunawan za ta cimma yarjejeniya. Majalisar dattawa ta yi zama a jiya Asabar yayin da 'yan majalisar wakilai ke zaman jira su kada ƙuri'a da safiyar yau Lahadi. kakakin majalisar wakilai nancy pelosi 'yar majalisar democrat daga jihar california ta ce kudirin da sanata pat tome dan majalisa na republican daga pennsylvania da zai rage wa babban bankin amurka ikon daukar matakin gaggawa ita ce matsalar da ta hana cin mai yarjejeniya 'yan democrat sun ce matsayar da tomi ke dauka game da babban bankin zai hana wa zababben shugaban kasa joe biden samun damar gudanar da tattalin arzikin kasar sabon lokacin da aka kayyade na rufe ma'aikatan gwamnati a cikin daren yau lahadi shine zai zama kariya daga tattaunawa da ya kici ya cinyewa wanda ake gudanar da shi cikin sirri galibi tsakanin shugabanni hudu na majalisun kasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masu tattaunawar birtaniya da na kungiyar tarayyar turai sun hau kujerar naki kana dukkaninsu suna neman amincewar juna a tattaunawar kasuwanci da aka yi ta kai komo a jiya asabar bayan da birtaniya ta fice daga kungiyar tarayyar turai lamarin da ya ce tura akan 'yancin yin aikin su majiyoyi daga bangarorin biyu sun ce sai ɗaya ya janye a kan batun shiga ruwan birtaniya in ba haka ba birtaniyar na iya ficewa daga kasuwar bai ɗaya a cikin daren ranar 31 ga watan disamba ba tare da cimma yarjejeniya a kan harkokin kasuwancin ba muna ci gaba da kokarin mu mu ga an cimma yarjejeniya amma in ba hukumar zartarwar tarayyar turai ta dan sauko daga matsayarta ba to muna iya ficewa daga tattaunawar kungiyar kasuwanci ta duniya a ranar 31 ga watan Disamba in ji majiyar gwamnatin Birtaniyar. Amma wani ɗan diflomasiyyar kungiyar tarayyar Turai ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran AFP ta Faransa cewa Brazils ta baiwa Birtaniya ta yinta na ƙarshe akan batun kamun kifin kuma yanzu ya rage wa Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya yanke shawara akan yarjejeniya da yake so cimma. mutane da suka mutu a cikin harin kunar bakin wake a somaliya yanzu sun kai goma sha shida bayan wasu da dama sun jikata a fashewar a cikin daren juma'a a cewar wata majiyar jami'an tsaro tana faɗa wa kamfanin dallancin labaran afp a jiya asabar da farko mutum shida ciki har da manyan jami'an soji guda uku aka kashe a harin na shekaran jiya juma'a inda wani dan kunar bakin wake ya kai hari a filin wasa na garin galkayo a somaliya kafin isar firaministan kasar da zai halarci filin wasan amma wani jami'in tsaro a yankin ya faɗa wa afp ta waya a jiya asabar cewa adadin mutane da suka mutu a cikin fashewar sun karu ne da safiyar jiya asabar zuwa mutum goma sha shida galibi fararen hula a cewar bayanan da muka tattara tuni kungiyar 'yan ta'adda ta alshabab ta dauki alhakin kai harin a cikin taron jama'a da suka je jiran isowar firaministan kasar Muhammadu hussein robel filin wasan na kudancin garin galkayo ne babban birnin yankin modog da ke arewa maso tsakiyar kasar mai tazaran kilomita 600 daga arewacin mogadishu a ƙarshe a jiya asabar dubban masu zanga-zanga a sudan sun hau titunan babban birnin ƙasa khartum da birni na biyu umdurman suna neman a gaggauta sauye-sauye a ƙasar yayin da ake shirin shiga shekaru biyu da bolin da ya haɓar da shugaba umar albashir daga mulki an hambarar da dadaden shugaban ƙasar ne a wani juyin mulkin soji a cikin watan afrilun shekarar 2019 bayan gagaruman zanga-zanga a kan taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma mulkin kama karya da bashir ya yi a mulkinsa na shekaru 30 labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin 'yan jarida. mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jaridu na wannan mako. za mu duba batun yanayin dangantakar aiki a tsakanin hukumomi da ma'aikatan yada labarai ko gidan jaridu wanda na ɗaya daga cikin abubuwan da ake ɗauka a matsayin wani ma'aunin tantance mizanin demokradiyya a ƙasa. Sai dai ɗorewar irin wannan hulɗa na da matuƙar wuya a mafi yawancin ƙasashe masu tasowa musamman a nahiyar Afirka, inda ake fuskantar yawaitar saɓani a tsakanin waɗannan ɓangarori saboda wasu tarin dalilai. A wannan makon za mu fara da jamhuriyar Nijar. inda wakilin murya Amurka silamun Barma ya haɗa mana rahoto na musamman inda ya tattauna da sakataren watsa labaran gamayyar kungiyoyin 'yan jaridu. Suleiman Umar Bura ne sakataren watsa labaran gamayyar kungiyoyin 'yan jaridar Nijar Maison de la Presse. Mu aikin da muke na al'umma ne shine ake ta da duwa da public a l'information. Muna yi ne don saboda al'umma kenan aikin na kowa ne muke. Yau Suleiman ka tashi kana neman wani labaru ma'aikata ta gwamnati matsala ne in kuma kaga an baka shi saboda ana tambanin a wani iya tare da mu wancan wa ba tare da yake da mu kai dai kamar abin ne an ɗauke shi kashi biyu kamar wanda wani ministir ya faɗi akwai jaridu a bakai kuma akwai jaridu makiya kenan akwai masu sama akwai wani bisa samu to kaga wannan ko ai ba daidai bane a cikin harka ta kasa relation kin ko ko in ci hulɗar yadda take ba a saya hulɗa ce ga tana sak tana tahiya tunda yau in dai ba su bane suke neman ku yau in ku ne kuke neman su akwai matsala sai an shiga kwama kamar yadda hausa ne suke cewa dan na gida baya daraja sun sani mun sani bayayewa a raba aikin jarida da demokrasi jarida ba ta yi da demokrasi demokrasi ba ta yi da jarida kenan tare ne suke ba iya raba Qatar ta kafa wata doka a shekarar 2011 wacce ke tilastawa majiyoyin hukuma baiwa manema labarai haɗin kai a duk lokacin da suke neman bayanai daga gare su. Shugaban kungiyar Onimate, jihar Mamman, ya yi ƙarin bayani a kai. Sannan akwai ƙuduri da aka ɗauka a nan ƙasar mu ta Nijar wadda ke ba da damar ɗan jarida ya je ya nemi labari kuma dole ne daidai yadda doka ta ce masu ikon su ba shi dama da kariya ta ya kai ga wa'annan labarin kuma ya wallafa su idan yana neman ƙarin bayani su ba shi damai ya yi hira da su don su kawo haske a ta da aikin ƙasa tun da aikin jarida yana cikin irin ayyuka wanda aka ce service public shi ne service public wai ya wuce ka shiga ɗaki kai ka ce kanka ka ma a'a daga inda ka ce ɗan jarida ne daga inda kake aiki gidan jarida to ƙasa ce kake ma daga wannan lokacin labari ya karhin naka mai naku ne na ƙasa ne gaba ɗaya na al'umma ne mu kanmu sai mun zagi ne mu yi aikin na gaskiya don kanmu ba su dama su mai damu nasu ko kuma su mai damu 'yan adawa su su ce mu ma tare muke da 'yan adawa to sai dai a ra'ayin ministan watsa labarai salisu muhammadu habi hulɗa tsakanin gwamnatin Nijar da 'yan jarida sai son barka. Ya kuma jaddada cewa kofofin jami'an gwamnati buɗe suke ga dukkan masu neman ji daga majiyoyin hukuma. to ina ganin dai ga yau dai Nijar ba wani matsala ko guda da yan jarida muna hulɗa da su muna so abu guda ne dan jarida shaude labari wanda zama kai kasar mu gaba ba wanda zai bata mutane ba kuma ko da dan jarida na siyasa ko wani dan ce hudu abin da ga dama dan jarida ba karamin aiki bane tunda ce ma aka yi ga iko ana zan a shi na kamar iko na hudu cikin ƙasa saboda in babu jarida babu labari ganin mahimmancin alakar aikin jarida da salon mulkin demokaradiyya ya sa shugaban kungiyar onimed yi wa bangarori wannan tunatarwa domin 'yan magana kan ce da ruwan ciki akan ja na rijiya. Ɗari-ɗari tsakanin mu da su shi yake kawo kowa cikin ta da aikin shi yake yin kuskure. Lallai da kai kuskure kuma mun san da wannan kuskure 'yan jaridar da masu ikon cewa kowa ya tsaya akan doka ya yi aikin shi daidai yadda eh, kundin ƙasa ya tsara daidai yanda dokokin ƙasa suka tsara shi mai iko shi hukuma ta tunkari aikin jarida shi ɗan jarida ya tunkare su ya yi aikin shi ba tare da ya koma na wani ko ya koma makin wani. A nan minista Salisu Habi na ganin dole ne 'yan jarida su rika tsara suna dubin bakin gatari. Dan jarida ya zo tambayi labari an bashi bayani amma ka san akwai bayanin da za a su ba saboda wanda wanda ka saurare ne kila akwai wani bayanin da mai iko sani bai hudi ba ka zo ka tambaye mai iko ba ba ka zo ka tambaye abubuwa sai ka zo ka yi ƙarya kenan gwamma in akwai wani abu a zo a tambaye mu mu dai za mu ba da abin da muka sani insha Allah rabbi in akwai abin da ba daidai ba dole dan ya ce ku hankali abu ka zahawa bai da kyau daidai ne wannan kuma in wani an sai yayi wani cuta ko yayi lahi dole a ce wani waye lahi kaza in an ga bincika an ga zancen na gaske ne to kaga wannan shirya gobe wannan sai ma an ba shi gala rahoton kungiyar kare hakkin yan jarida ta ƙasa da ƙasa rsf ya bayyana cewa Nijar ce ƙasa ta 66 a duniya wajen mutunta 'yancin aikin jarida a shekarar 2019 lamarin da ke nunin ƙasar na ƙara ja da baya a 'yan shekarun nan a wannan fanni. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. aikin 'yan jaridu a jamhuriyar Nijar ya fara ne a cikin shekarar 1991 lokacin da aka kawo ƙarshen mulkin soja zuwa na demokradiyya. Siyasar ƙasar ta fara canzawa ne a ƙarshen shekara 1993 lokacin da mulkin demokradiyya ya ba da damar ƙirƙiro jaridu da yawa. A wancan lokacin rediyo RTT ya zama gidan rediyo da talabijin na farko da aka fara kafawa a yamai babban birnin ƙasar. inda galibin kafofin watsa labaru na gargajiya ne. tun daga wancan lokaci ake ta kafa kafafen yada labarai na zamani gwamnatin Nijar ta bullo da daftarin doka kan kare 'yancin 'yan jaridu a cikin shekarar 2018 wannan yunkuri ne na haifar da bukatar tsara sabuwar doka da ta bada tabbacin ingantaccen aikin jarida 'yancin faɗin albarkacin baki da kuma 'yancin kafofin watsa labarai wanda kuma da muhimman ƙa'idoji don kare 'yancin 'yan jaridu. Ƙididdigar ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa da ƙasa ta Journalists Without Borders wadda ta fitar a shekarar 2019 ta ce jamhuriyar Nijar ita ce kasa ta 66 da 'yan jaridu suka fi samun 'yancin walwala ba tare da tsangwama ba. sauraro iya abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a cikin shirinmu na dandalin 'yan jaridu na wannan mako sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin. Sule Mummuni Barma, ni Zahra Aminu Fage ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Da gai da zara har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga maimaicin shirin tsaka mai wuya tsaka mai wuya sunana ibrahim kartama daga nan a a jamhuriyar niger Kati da aka yi da ake mashi suna karta biometric na harkokin zaɓe abu ne wanda yake da mahimmanci saboda shine na farko a wannan ƙasa ta mu. Mahimmancin ta shine ba yadda za a yi mutum ya sake yin zaɓe sau biyu ko sau uku saboda karta ce tana da hoto tana zanen yatsotsi wanda duk lokacin da aka zo ka gwade ta in ka yi zaɓe to fa ita wannan na'ura da ka zo ka yi zaɓen za ta nuna cewa a'a wannan katin mai ita ya yi amfani da duk wata hanyar maguɗi an datse ta don haka na yi farin ciki da wannan katin. kuma na ji daɗi kuma na yi goyon bayan wannan abu ina ma kira da duk kasashen duniya musamman namu na afirka wanda mu ne mu tafi gaba ba su yi koyi da wannan abin su yi zaɓe ta wannan hanya ita ce za ta hana magudi suna na dai alhaji daura tankama dan kungiyar kare hakkin dan adam cikin kundi na zaɓe an ce za a aiki da wannan fishe biometric card wata wanda yake da na'ura a jikinsa wanda idan kayan nan ba za ka yi can wurin ba yanzu a kwana tashi yanzu muka gani an hiddo takarda ga ta nan da wadda in ta fada ruwa shi kenan ta gama aiki kenan kaga wannan aiki ba kuma ba ita ba ce kamata waccan wadda aka yi magana ta rubuta cikin kundin zaɓe ita ce aka yi bidije cikin bidije na kasa aka ɗebo kuɗi makudai aka ba wasu 'yan kwangila kuma wannan aikin bai samu ba yanzu aka yi mana wata takarda ka tafi sayan rakumi ka so ɗan akuya kaga akwai ayar tambaya jama'a barkaku da warhaka mu da sake haduwa a shirin tsaka mai wuya a ci gaban muhawar da ake tafkawa tsakanin alhashi muhammadu mai duka na jam'iyyar adawa ta model lumana da alhashi asumani muhammadu na pnds tarayya mai mulkin nishar a yau za mu ji yadda waɗannan ɓangarori ke kallon sabon samfarin katin da za a amfani da ita a babban zaben watan disamban da muke ciki to amma za mu fara da jin dalilin da ya hana a ji ɗuriyar jagoran 'yan adawa hamma amadu bayan da kotun tsarin mulkin ƙasa ta hana masa shiga zaɓe yayin da wasu rahotanni ke cewa tsohon firaministan ya gudu zuwa wata ƙasar waje saboda raɗaɗin wannan mataki ko da yake ya dawo gida a ƙarshen makon jiya alhaji muhammadu mai duka menene plan b naku a yanzu saboda a samu eh, yadda jam'iyyar za ta samu ta shiga zaɓe ba wai lalle dole sai hama ba saboda wasu na cewa ma ah, ya gudu abin da ke ba da mamaki shine a ce hamma ya gudu na daidai hamma ba a ce polisi na belate ba ba a ce shari'a na belate ba ba gidan kasu shike ba kenan hamma ya yi tahiya gudu shi gudu farafar gami na ɗaya za a hiddo sakamako dan da za a cewa shi ba ɗan takara na ba shi zai sa shi gudu kaga kenan waɗanda duk maganganu ai kandida yan su ba zum shi ya fara hiddo wannan takarda kenan duk waɗannan maganganu na banza da hina na ana son a nuna maka man militan yan malumana hamma ai ya ta ya barku ba wannan zance na hamma shi na cikin wasu ayyuka zance ni yau ban ya ce maka ga plan B saboda eh, ni in kabbara ne kamar wadda na ce na har yanzu ni wanga abu yana sa ran eh, za a dawo bisa kan gaskiya pnds tun da sun ka fara iko kaga wadda ta take don haka kaga kasa ko da shi tana cikin mawuyacin hali kuma talakawa na kuka da su. Mm. wannan karin za a yi aiki da wata kart da ake kira biometric. to ai ka gani katin da sun kaɗo ko yanzu haka zaman da ake duk wanda a dan siyasa babu ranar da ba a kira ne ko wajen rabon karta inga. wallahi wallahi na hikira jiya ko har miniyu akwai inda aka kira ne aka ce men gashi nan kati ana rarraba mutane na zawwa suna ɗauka kati ba akan ka ba da recipe ba kuma abinda suka nuhi za su yi procuration misali kenan kaga e eh, har yanzu akwai matsala alhali ko recipe nan da an ka baka shine ke sawa in ka zo wurin katin ka a amshi recipe sai in na adiba a amshi a baka katin ka wallahi wallahi akwai wanda zo nan tallagi nan daidai gidan mai gari wajen masallaci wannan aka ce mai su dawo onzor ina baka har da lokaci saboda musi saboda ni bani magana bisa kan karya shi dawo onzer saboda procurer ya zo ya ce an ce ana baraka duk wanda bai kare su fi ne ga abashi kati shine a gaskiya amma da suke sun ɗauki mutane da yawa lokacin arolama kowa ya sani kowa ya jiya sun ɗauki mutane sun kai su wani wuraren sun yi kenan su ne za zuwa su ɗauko katin su daga baya a je a yi procuration na ƙarya. Wato takarda ce ta ka ba da izini a je a ɗauko ba. Ta ba da izini a yi maka zaɓe ba ba ba ba ba ɗauko ma kati ba. Hmm. Ai ɗauka kati inda yanzu an tsaya a ce dole kowa tun da an baka recipe sai in ka in za ka zawa ɗauka kati nan kawo recipe sai kenan an tabbatar da wanda adda katin shine tun daga foto sai a diba a gani kenan in batun baka zo ba wani bai da izinin shi ɗauki katin ka to amma ba haka ne ake yi ba yanzu zaman da ake mm. wurare da yawa ina zuwa eh. kenan in suka ɗauka sai a je a yi procuration tunda su ne da iko za a je a yi musu procuration kenan sai a yi zaɓe wurin mutuna akan bashi nan ka sa ka ganin mutane da yawa suna da katin su sun rasa su amma an yi musu zaɓe to don haka ita ga katin ko da suka cewa karta zai ce a realite akwai matsala gare ta sosai kuma shine muka kira tun hware katin ba ta da inganci ba ta da sai ba ta da a bakin ingancin ta gudana akwai foton ka kuma ko ta fada ruwa ba ta jikewa bakin ingancin ta kenan amma bai hana misali in kai zaɓe na shugaban gasa da shi shi an ba da izini ko ina kake kana iya zaɓe kana iya kai zaɓe misali yanzu kai zaɓe nan ya mai komin senk bayan ruwa na ko sai ka zo ka yi zaɓe komin in ka koma komin duk ka yi zaɓe na shugaban kasa kana iya duk waɗanga zaɓe biyar za ka iya zaɓe da yawa ba, tare da an gane shakka babu ba tare da an gane ba saboda ga katin babu inda za a rubuta cewa ka yi zaɓe kenan. babu shi. Hmm. Alhaji harkar katin yana ga abin da aka yi tsammanin eh, za a fito bane shine kuma kashi yadda ake raba katocin da kuma yadda ake da shakku eh, game da sahihancin wannan katin. Abin da ke bani mamaki bilillahi mai duka bai yiwuwa zancen kasa ne muke ha a ce dole duk wanda ya zo yana da kartikin shi sai ya kai risifi mai duka yau wanda a ƙauye shi ne gaskiya saboda an baka recipe ina zuwa ina zuwa mai duka mutum nawa ke da recipe sai yau ga hannun shi ko kai aka tambaya yau recipe sai in kana da shi gidanka ashe in kana da yare na yiwa an ba ka amshi ba yana sun fada recipe ah, amma mm. amma abin da zaka ce mini wanda ya rubuta sunan shi yana da kartikin shi da fasfarkin shi da duk abubuwan da doka ta ce ka rubuta da su idan ka je wurin mai gari ga wanda ke ba da kartakin nan ba militankin farti ba ne sai ni ta kai su tare da mai gari tare da masu garuruwa aka duba aka ga sunan ka ba da kartakin ka an gani an ba ba kartakin ka dole sai da resifice babu na ka sai da resifice babu resifice an baka shi dan gane inda abin ka shiki inda ni mana abin da nake yanzu zan canza da nake bari in kare bari a'a nan zan ce na kuma naku dama ku fa kullun akwai rikici gare kullun wannan yau wallahi duk wanda ke da karta garin ga message da bro ka farta kina da na gwada maka message kin da aka aiko mini na karta kina ga inda shi zai amsa an taɓa haka nan amma su su mai duka in ruwan sama kai yau sai sun ce abinda an kai yau ruwan ga da an kai an aiko cako daga sama ba ruwan kwarai ba ne saboda haka mutane ne wanda sun rikice suna cikin ɗimuwa sai dai allah ka musu sauki to madalla a gaishe ku da fama masauraro nan muke bankwana da bakin nan namu wato alhashi asmanu muhammadu na pnds tarayya da alhashi muhammadu maiduka na jam'iyyar model lumana ta 'yan hamayya waɗanda suka fafata a muhawarar da muka zo muku da ita a tsawon makonni hudu daga nan ofishin muryar amurka na birnin yamai Wace ta mai da hankali akan siyasar jamhuriyar nijar musamman game da zaɓuɓɓukan da ake ran gudanarwa a watan nan na disamba yanzu a madadin bakin namu da jagoran tsaka mai wuya aliyu musafan sokoto ni sulemu muni barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku sai an jima. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe mai sauraro ke bukata zai iya sauraron mu kai tsaye a shafinanmu na intanet hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.